só glass, <laughs> no, in I like to drink. Hi. <laughs> Hi. no, Zaki, sir. Me, Haka. No, kawai da uh, <laughs> But bai ko. Ka sani ne da zaka tambaye ni ina za ni? A ro kawai da tambaye ki ne ko za ki yi sare. No, ko a tura cikin wace account ɗin miliyan biyu to ba matsala zan kira bro <laughs> za ki risare ah, zuwa za ka kai ni malali malali eh malali can cikin gari eh nan nan kin san nawa ake biya yi Ah, ban sani ba sai ka faɗa mu. Ɗari takwas ne. Barka da mu. Eh, ba ba matsala ba sai dai kuma ni da bana na karɓar cash in kina da atm za a cire kuɗi na anan dan bana na karɓar cash i love very sugar car baby sugar car ban gane ka shiga ba akwai atm din ke ah, ta ce babu no ina da atm din no to da kike to da juya kafa kai kuma a ah, no haka ne kai ne zaka ban kuɗin in cire ko kuma tare da kai zamu je eh tare da za mu wuce a ah, to sai ka shiga ka tsaya kana ta juya anan gurin ni kuma ta riga ta shiga ban da lokacin da zan bata akwai atm din da yago a no akwai akwai atm eh, akwai atm shiga mu je eh. agbẹ́rẹ̀ tí a kà lórí ọdẹ sọ̀rọ̀ àtẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọdẹ tẹ̀lé sọ̀rọ̀ rẹ̀ anya sọ̀rọ̀ da dan a can akwai tana sọ̀rọ̀ rẹ̀. malam me kawo magana su kuma ga ka da matar ka ne ko bin lord kuma ga da ka zauna ba ta da kake tana son wani kare kake ta. a ba wai ina son ta ba kai dai ina malla ne dai haka amma ga ka da taka komai na wani hangen mutane. rayuwa ce kowa ma canza. <laughs> ba shi ba ne damuwa ni tun da ka shigo keken ta ke ta magana ban ji ka miƙo yakin din baka ce a cikin kuɗi amma sai su rufe gaji no ka bar yi shaukawa ta da ne ya tuna baka yana tsibirai ba abin da nake ci amma dai kawai wajen yanzu kuɗi na to ka na yi ma kamar wani shi ne ko mara wannan ya rage na ka shi ne sai ba a gane shi a fuska sai kuma kai shi ya sa ga kuɗin za ku ƙara yawon rana. Kuma dai menene a kan sana'a kuma aka san mu. Baby, duk abin da wannan gayan yake so ni ban ta kura min da ka je da ka sauka ka biya ni biya inda na dauke ka ba wani kombo kana ta kombo ba abin da nake jira ina aiki ne ina da oh lord sorry friend lord help help na Allah Allah Allah oh. Alo, ko baka rama? A gara ina tsaye, na ga abun kamar zai dau lokaci ne. Alo, ai kanka tunanin wai ko zan gudu ga abu. Me yake sa? Aha. Ba kamar yana abun kan a ba. Oh. ai yau ko kumbuwar da ka zo ka tambaya nan ne ke sa a yake na Oh baby, yeah, baby, baby. Ni wannan kwamban da kake ni ma fa an mu wizi ake ce mun yanzu business na zo yi ba ba ta da nake so ba ka cire abin da zan cire. Oh no. No. Ba shi mana. <laughs> Oh baby, <laughs> ba shi. Eh. Oh to. Ah. Ni eh, lafiya ne ce. Wanya dubu ɗaya da ɗari takwas. Oh, oh, babe. ATM din za ka ba. <laughs> Oh, no. <laughs> Kai, kai, kai, kai, kai, kai. Ah. ce laifin din yau ga sai a da dai oh, ya yi mana haka kuma sai ka ji <laughs> no ga gesa bir ai a fasara take ba kuwa duk a cikin kai kan fasara da dabba maka kallon an ƙara samun kin Jabin ne a karanta? You're kawai kai. Ya kowane kuma kan. Sorry, karanta. ba wai ba ce ce ya babban yaro amma ka ma rena mun wayo abin da ya kai shekara uku da yake tafiya na ka zo ka bani na kawala mara Allah in zaka biya ni ka kawo ni kudin cire kakka ma ɓata lokacin kakan wannan karamin dan iskan ka sani ko baka sani ba kin san shi ne dama wannan kaga akwai ran da wani mai keke na fafe dauke ni da wannan karamin dan iskan har Don rashin kunya ya ci mu ayaba. Idan a ta riba ki sani ba ba. No baby kawai ki je za mu karshe da wannan. In je ina ina kallon wannan jaraba ai sai na ga karshen bi yau sannan zan tafi. Oh to za ki ga fly yau yau za ki ga fly. Wato sai da mun kai inda zai sauka bai da ko sisi. Sai da ya yawo da mu a cikin kasuwa kaf. Wai shi a bashi POS. Bayan ko naira ɗaya bai da shi a cikin shi. To idan dan iska ne yau ya gamu da dan guguwa. Duba. in za ka miƙe ka miƙe ka zo na ni wannan fasa da kake no kakka fasa mu ban taba ma waya bane kakka fasa mu wa ban je ban yaro ka ci uban shi ai ba uban shi ba har uwarsa sai na in dai bai ban kuɗi na ba inna lillahi ba ni kuɗi na tsaya tsaya ni dai zan ah, baka ko da kiman nan ya eh ba ni in cire nan a zauna lafiya a ah, no ba baby ko ba shi ba shi ai ba na kare ka'ida ko da kuɗin sun kai complete ba na karɓar kashi inda ATM a bai cire amma ba zan karɓi kashi ba haka eh? tsari na yake kuma na gaya muku kafin ku hau duba idan abin nan ba zai yiwu a nan ba gara mu je police station a raba mana wannan rikici ah! ya fi kaga dan girman Allah ka yi hakuri ya oh dama ka iya Hausa sosai a ba haka bane ni ya rika da police ba san ta nake yi ba ka gane yanzu mu je in baka kudin ka ina ne za mu je ka ba nan nan gidan mu na nan baya dan baka kudin ni ya rika nan da police ba san ta nake yi ba san Allah bari in gaya ma tsohon ɗan daba ne ni zashiri ne aka sai mun wannan abin nake haya da shi ya hakuri idan baka ban kuɗi na ba komai zai iya faruwa karka da amu karka da amu mu je baby za mu haɗa shi na karshen ke a ah, no course a fara da ni zai rufe da ni mu je da ke a ah, to rufe shiga ba gaskiya ba ta wuce ba ba za ka shiga ba wallahi sai ka shiga to tun ɗazu ka sa muna ta yawo daga inda muke baro ɗazun na yanzu awo mu biyu muna tafiya ka ce mu tsaya yanzu mun tsaya to me kake so da muka tsaya Allah Allah Allah kai mana maganin bala'i da masifa eh kai ka gansu ai mu ba ma tare da su sai dai ka gansu kai da kalike su ya baka to ba za a bani ba ko an gaya ma ni ma ina cikin gwamnatin bahar ne da za a ɗauki kawai in zo in dinga dauka da kai Masu bahu kana gida ne yana cikin gari ni wannan ba damuwa ta bane yanzu lissafin mu da kai da dubu da takwas yanzu awa mu biyu muna yawo kana kai na gurare kuma ni da awa abin da ake biya na wani five ake biya na ga abin da kika ja min kenan ga abin da kika ja min sai da na ce ki tafiya ki ki kama gaban ki ganin kwakwak mu je mu je ba mu je ba yanzu ga 3000 na awa biyu ga ga 18 ya zama 48 kenan lissafi zan yi yanzu ma an mun wuce nan ni lissafi zan yi shine na ce mu je shine na gaya ma ai za mu je amma lissafi nake dubu hudu da dari takwas kuɗi na. Allah zai rufa asiri mu je. Mu Allah ya rufa mana tunda an gan mu da sana'a mu. Ɗan tsaya da Allah hanci tunda na waye ki. Wayan tunda. <laughs> gida na shida kenan muka kana ce mun ko ina daga abokinka sai dan uwanka mun zagaye gida shida tun da safe muke yawo gashi har yamma ta yi to wallahi daga nan ni ba inda zan je duk yanda za a yi ko dai daga nan mu police station ko kuma duk yanda za a yi ba zai yiwu ba muna lissafin kuɗi yanzu kuɗi sun kai dubu sha ɗaya da ɗari biyar kana ta ce mun za ka ba za ka bayar ban ɓata ba wallahi asarar naira ba zan yi ba a lissafin da ba ni mun a hankali ko sha mun a hankali dai ko ban gane za ka ma a hankali ba da ni muke magana ai ba da ni ce sha mun a hankali ko sha mun a hankali ko ni ne za ka ba kuɗin ba ita bane ba ka jiyo nan mu yi magana da kai kin sani wa ya ya abun nan wallahi duk ma inda za ku ga muku gamu ni dai ni na fi ki zama dan iska wallahi Allah ki ya ki ya ni ina ce da ki ganni shi ko ma waye kai ni ya magana dan iska ne ni sai in ci uban ni ma sai na ci uban ka dan gaban mu dan Allah ya kuli ina zuwa dan gaban mu na kudi na wal ni wallahi dan wallahi dan wallahi kai sanni ni ba kan wallahi ta ba shiga mutum dan shiga mutum na ka ta mutum ka shiga mutum wannan ka wallahi

àpapọ̀ ni wọ́n máa bọ̀ mí ẹ̀. ẹ̀ wọ ìṣẹ́jú.